Wasiƙar Bulus ta fari zuwa ga Tasalonikawa Sura ta ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga ikkilisiyar Tasalonikawa wadda take ta Allah Uba da Ubangiji Yesu Almasihu, alheri da salama su tabbata a gare ku. A kullum muna gode wa Allah saboda ku duka, koyaushe muna ambatonku a cikin addu'armu, ba ma fasa tunawa da aikinku na bangaskiya. a gaban Allahnmu, Ubanmu, da famar da kuke yi domin ƙauna, da kuma begenku mara gushewa ga Ubangijinmu Yesu almasihu. Domin mun sani uwa ƙaunatattu na Allah, shi ya zaɓe ku, domin bishararmu ba da magana kawai ta zo muku ba, amma da iko, da ruhu mai tsarki, da kuma matuƙar tabbatarwa. Kun dai san irin zaman da muka yi a cikinku domin ku amfana. har kuka zama masu koyi da mu da kuma Ubangiji, kuka kuma karɓi maganar Allah game da farin ciki da Ruhu mai tsarki yake sawa, ko da yake ta jawo muku tsananin wahala, kuma har kuka zama abin koyi ga dukan masu ba da gaskiya a ƙasar Makidoniya da ta Akayya. Domin daga gare ku ne aka baza maganar Ubangiji, ba ma a ƙasar Makidoniya da ta Akaya kaɗai ba, har ma a ko'ina ban gaskiyarku ga Allah ta shahara. har ma ya zamana ba sai lalle mun faɗa ba domin su da kansu suke ba da labarin irin ziyartar ku da muka yi da kuma yadda kuka rabu da gumaka kuka juyo ga Allah domin ku bauta Allah rayayye na gaskiya ku kuma saurari komowar ɗansa daga sama wanda ya tasa daga matattu wato Yesu mai kubutar da mu daga fushin nan mai zuwa. Tessalonikawa ta fari Sura ta biyu Ai, ku da kanku kun sani, ’yan uwa, ziyartar ku da muka yi ba a banza take ba, amma ko da yake dama can mun sha wuya, an kuma wulakanta mu a Filibi, kamar yadda kuka sani, duk da haka da taimakon Allahnmu muka sanar da ku bisharar Allah gaba gaɗi, amma sai da matsanancin fama. Ai, gargaɗin da muke yi muku, babu bauɗewa. ko munafuci a ciki balle yaudara sai dai kamar yadda Allah ya yarda da mu ya damƙa mana amanar bishara haka muke sanar da ita ba domin mu faranta wa mutane rai ba sai dai domin mu faranta wa Allah shi da yake jarraba zukatanmu yadda kuka sani ba mu taɓa yin daɗin baki ko kwaɗayi ba Allah kuwa shi ne shaida ba mu kuwa taɓa neman girma ga mutane ba ko a gare ku ko ga waɗansu ko da yake da muna so da mun mori ikon nan namu na manzanin almasihu amma mun nuna taushin hali a cikinku kamar yadda mai goyo ke kula da goyonta saboda kuma muna ƙaunar ku kwarai da gaske ne shi ya sa muke jin daɗin ba da har rayukanmu ma saboda ku ba yi muku bisharar Allah kaɗai ba don kun shiga ranmu da gaske. Ya ku uwa. kuna iya tunawa da wahala da fama da muka sha, har muna aiki dare da rana, don kada mu nawaya wa kowane ɗayanku, duk sa'ad da muke yi muku bisharar Allah. Ku shaidu ne, haka kuma Allah, game da irin halin da muka nuna muku, ku masu ba da gaskiya, wato halin tsarki da na adalci da na rashin aibu, domin kun san yadda muka yi wa kowannenku gargaɗi kamar uba da ‘ya'yansa ne. muna ta'azantar da ku, muna kuma ƙarfafa muku umarnin cewa, ku yi zaman da ya cancanci bautar Allah, wanda yake kiran ku ga mulkinsa da ɗaukakarsa. Saboda wannan ne kuma muke godewa Allah ba fasawa, domin sa'an da kuka karɓi maganar Allah ta bakinmu, ba ku karɓe ta kamar maganar mutum ce ba, sai dai ainihin yadda take maganar Allah, wadda take aiki a cikin zuciyarku. ku masu ba da gaskiya. ‘Yan uwa, ku ne kuka zama masu koyi da ikkilisiyoyin Allah da suke na almasihu Yesu, waɗanda suke a ƙasar Yahudiya, don kuma kun sha wuya a hannun mutanen ƙasarku, kamar yadda ikkilisiyoyin nan ma suka sha a hannun Yahudawa. Waɗanda suka kashe Ubangiji Yesu da annabawa, suka kuma kore mu, ba sa yin aikin da Allah yake so, masu gaba ne kuma da dukan mutane. suna hana mu yi wa al'ummai wa'azi don kada su samu ceto ta haka a kullum suke cika mudun zunubansu amma fa fushin Allah ya aukar musu ya ku uwa ko da yake mun yi kewarku saboda an raba mu a ɗan lokaci kaɗan duk da haka kuna cikin zukatanmu mun kuwa ƙara ɗokanta mu ganku ido da ido matukar ɗoki mun dai niyya zuwa wurinku ne bulus ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba amma shaidan ya hana su wanene ne abin sa zuciyarmu da abin farin cikinmu da kuma abin mu a gaban ubangiji yesu a ranar komowarsa in ba ku ba ai ku ne abin taƙamarmu da abin farin cikinmu tasalonikawa ta fari Sura ta uku Saboda haka, da muka kasa ɗorewa, sai muka ga ya kyautu a bar mu a Atina mu kaɗai, muka kuma aiki Timoti ɗan uwanmu, bawan Allah, kuma na al'amarin bisharar almasihu. Ya kafa ku, ya kuma ƙarfafa ku a kan al'amarin bangaskiyarku, don kada kowa ya rarrawa a cikin tsananin wahalar nan, ai ku kanku kun sani an nufe mu da haka ne. Domin dama, sa'ad da muke tare, mun gaya muku tun da wuri, cewa za mu sha wahala. haka kuwa ya auku kamar yadda kuka sani, saboda haka nema da na kasa daurewa sai na aika in sami labarin bangaskiyarku da fata kada ya zamana mai ruɗin nan ya riga ya ruɗe ku, famarmu kuma ya zama banza. Amma gashi a yanzu da Timoti ya dawo daga wurinku, ya yi mana albishir a kan bangaskiyarku da ƙaunarku, da kuma yadda kuke tunawa da mu da alheri a koyaushe. har kuna begen ganinmu kamar yadda mu ma muke yi. Saboda haka ‘yan uwa, cikin dukan wahala da kuncin da muka sha, an sanya ya mana zuciya a game da ku, albarkacin bangaskiyarku. A yanzu kam a raye muke, in dai kun tsaya ga Ubangiji. Wace irin godiya za mu yi wa Allah saboda ku, a kan matuƙar farin cikin da muke yi a gaban Allahnmu ta dalilin ku. dare da rana muna nacin addu'a kwarai mu sami ganinku ido da ido mu kuma cikasa abin da ya gaza wajen ban gaskiyarku muna fata dai allahnmu ubanmu shi kansa da kuma ubangijinmu yesu ya kai mu gare ku ku kuma ubangiji ya sa ku ƙaru ku kuma yalwata da ƙaunar juna da dukan mutane kamar yadda muke yi muku har ya tsaida zukatanku ku zama marasa abin zarge cikin tsarki a gaban Allahnmu, Ubanmu a ranar komawar Ubangijinmu Yesu tare da dukan tsarkakansa. Tessalonikawa ta fari Sura ta hudu Daga ƙarshe kuma ’yan uwa, muna roƙonku, muna kuma yi muku gargaɗi saboda Ubangiji Yesu, cewa kamar yadda kuka koya a wurinmu, irin zaman da ya dace da ku, ku faranta wa Allah rai, kamar yadda yanzu ma kuke yi, to sai ku ƙara yin haka ƙwarai da gaske, domin kun san umarnin nan da muka yi muku da izinin Ubangiji Yesu, gama wannan shi ne nufin Allah, wato ku yi zaman tsarki, ku guje wa fasikanci, ku kuma ya san yadda zai auro matarsa da tsarki da mutunci, ba ta muguwar sha'awa ba, yadda al'ummai suke yi, waɗanda ba su san Allah ba. A cikin wannan al'amari kuwa kada kowa ya keta haddi, har ya cuci ɗan uwansa, domin Ubangiji mai sakamako ne a kan dukan waɗannan abubuwa, kamar yadda muka gargaɗe ku, muka tabbatar muku tun da wuri. Ai, ba ga zaman ƙazanta ne Allah ya kira mu ba, amma ga zaman tsarki ne, saboda haka kowa ya ƙi yarda da wannan, ba mutum yake ba, amma Allah ya shi da ke baku ruhunsa mai tsarki. A game da ƙaunar uwa kuma, ba lallai sai wani ya rubuto muku ba, ai ku kan kuma Allah ya koya muku ku ƙaunaci juna. Hakika kuwa kuna ƙaunar dukan uwa a duk ƙasar Makidoniya, sai dai muna muku gargaɗi, uwa ku ƙara yin haka ƙwarai da gaske. Kuna himmantuwa ga zaman lafiya, kuna kula da sha'anin gabanku kawai, kuna kuma aiki da hannunku kamar yadda muka umarce ku. domin ku zama masu mutunci ga waɗanda ba masu bi ba, kada kuma ku rataya a jikin kowa. Amma ‘yan uwa, ba mu so ku jahilta game da waɗanda suka yi barci, don kada ku yi baƙin ciki kamar yadda saura suke yi marasa bege. Tunda muka gaskanta Yesu ya mutu, ya kuwa tashi, haka kuma albarkacin Yesu Allah zai kawo waɗanda suka yi barci su zo tare da shi. muna kuwa shaida muku bisa ga faɗar Ubangiji, cewa mu da muka wanzu, muke kuma a raye har zuwa komowar Ubangiji ko kaɗan, ba za mu riga waɗanda suka yi barci tashi ba, domin Ubangiji kansa ma zai sauko daga sama, da kira mai ƙarfi, da muryar babban mala'ika, da kuma busa ƙahor Allah, waɗanda suka mutu suna na almasihu, su ne za su fara tashi, sa'an nan sai mu da muka wanzu, muke a raye. za a ɗauke mu tare da su ta cikin gajimare mu sadu da ubangiji a sararin sama sai kuma kullum mu kasance tare da ubangiji saboda haka sai ku yi wa juna ta'aziya da wannan magana Tasalonikawa ta fari Sura ta biyar Amma gazancen ainihin lokaci ko rana ba lalle sai an rubuto muku kome ba, domin ku da kanku kun sani sarai ranar Ubangiji za ta zo ne kamar farawo da dare, lokacin da mutane suke cewa muna zaman salama da zaman lafiya, wuf sai halaka ta auko musu, kamar yadda naƙuda take kama mace mai ciki, ba kuwa hanyar tsira. Amma ai ba a cikin duhu kuke ba, ‘yan uwa, har da ranan nan za ta mamaye ku kamar ɓarawo, domin duk mutanen haske kuke, na rana kuma, mu ba na dare ko na duhu ba ne. ashe saboda haka kada mu yi barci yadda waɗansu suke yi sai dai mu zauna a fadake da natsuwa don masu barci da daddare suke barci masu sha su bugu ma da daddare suke sha su bugu amma da yake mu na rana ne sai mu natsu muna saye da sulken ban gaskiya da ƙauna muna begen samun ceto shine kuma kwalkwalinmu Allah bai ƙaddara mu ga fushinsa ba. sai dai ga samun ceto ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ya mutu saboda mu, domin ko muna a raye, ko muna bacci, mu zama muna tare da shi, saboda haka sai ku ƙarfafa wa juna zuciya, kuna rika inganta juna, kamar dai yadda kuke yi. Amma muna roƙonku uwa, ku girmama masu fama da aiki a cikinku, wato waɗanda suke shugabanninku cikin Ubangiji, suke kuma yi muku gargaɗi. ku rike su da mutunci kwarai game da ƙauna saboda aikinsu, ku yi zaman lafiya da juna, muna kuma yi muku gargaɗi uwa, ku tsawata wa malalata, ku ƙarfafa masu rarraunar zuciya, ku taimaki marasa tsayayyiyar zuciya, ku yi haƙuri da kowa da kowa, ku lura fa, kada kowa ya rama mugunta da mugunta, sai dai kullum ku nace yi wa juna aiki nagari da kuma dukkan mutane. ku riƙa yin farin ciki a kullum, ku riƙa yin addu'a ba fasawa, ku yi godiya ga Allah a kowane hali, domin shi ne nufin Allah a game da ku ta wurin almasihu Yesu. Kada ku danne maganar ruhu, kada ku raina anabci, sai dai ku jarraba kome, ku riƙe abin da yake nagari kankan, ku yi nesa da kowace irin mugunta. Allah kansa zai zartas da salama, ya tsarkake kusarai. ya kuma kiyaye ruhunku da ranku da jikinku kalau. Ku kasance marasa abin zargi a ranar komarwa Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda yake kiran kuɗin nan mai alkawari ne, zai kuwa zartar. Ya ku uwa ku yi mana addu'a, ku gaida dukkan uwa da tsatsarkar sun ba. Na gama ku da Ubangiji, a karanta karantawa dukkan uwa wasikar nan. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku.